kamar yadda muka faɗa muna ganin kamar yau ko gobe za a fara to ga shi mun yi bakwai ko muna da cikakken alkawari wadda jiya muka faɗa sha Allah an jima kaɗan za mu katsa malam mu sanar da neman taimako kamar yadda muka faɗa a baya da fatan Allah ya taimake mu malam akwai tambayoyi kamar haka wannan mai tambaya ta assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce malam shin fila da take zuwa wato a tsakiyar masallaci yawanci tana raba sahu za ka ga a jami'i sahu baya cikewa aka zo da baya haduwa yana katse wata to ya matsayin wannan sahu wannan mai tambaya ta gabata ta assalamu alaikum malam Allah ya saka maka da mafificin lada malam tafiya ce ta kama ni kuma ba a tsayawa ba tsaya ba sai karfe uku domin mm, ok sai karfe uku sai na yi azahar da la'asar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 الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وشفيئي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم القائل فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزنا الله وجارنا من النار ثم ما بعد الإنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي بوتى رمضاء هجرة dubu da ɗari huɗu da arba'in da bakwai miladiya kuma ashirin da biyar ko? ashirin da hudu ga watan biyu miladiyar aihuwar annabi isa ɗan marema dubu biyu da ashirin da shida to tambayar farko mai tambaya yana cewa hukuncin fila a tsakiyar masallaci <coughs> amin <coughs> idan idan aka samu fila a tsakiyar masallaci inda yadda za a yi a kauce mata domin sahu ya haɗu a kauce mata saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce tara wa a ta dilu ku haɗu ku matse juna shi ne mana tara su wannan ya haɗu da wannan wannan ya haɗu da wannan a sallah ko yaya ɓaraka take illa ce da sallah kaga kamar wannan in sahu ya zo nan kaga wannan ga fila ce amma ta raba wanda yake can da wanda yake nan to in so samu ne sai a bar nan ma ba za a yi sahu ba inda yasa masallacin yana da faɗi sai a bar tsakanin fila da fila kar ma a yi sahu a wurin sai a zo bayansa ko gabansa sa a yi wannan shine abin da yasa zama daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaya ta biyu wanda ya haɗa sallar a zahar da la'asar karfe uku sallarsa ta yi dama akwai taƙadimi akwai akhiri haɗa sallah idan an ce taƙadim ka gabatar da azahar ka gabatar da la'asar a lokacin azahar akhiri kuma ka gabatar da azuhur a lokacin la'asar Shi shine akhiri jam'u taqdim ko jam'u akhiri an ce taqdim ka jawo la'asar a lokacin azahar ka hada su in an ce ta'khir ka jawo azahar a lokacin la'asar ka hada su sallah ta yi Allah ya datar da mu suratul ahqaf Allah rama ƙarshen suratul ahqaf a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا القوم الفاسقون yace fasbir Allah yana ba manzon Allah hakuri kai hakuri ya manzon Allah kama sabara ulul azmi kamar yadda annabawan da ake kira ulul azmi sune Ibrahim Nuhu Ibrahim Musa alaihi salam Isa alaihi salam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah yana cewa manzon Allah kai hakuri kamar yadda su ma waɗannan ulul azmi suka yi hakuri wala tasta'jil lahum karka nemi gaggawar azaba akan al'ummaka ka annahum kai ka ce su yau mai rauna ranar da za su ga azaban lahira lam yalbasu sai su ce ba su zauna a duniya ba illa sa'atan min nahar face sa'a ɗaya ta yini kawai bala ka isar da wannan ya annabi fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun babu wani mai halaka sai mutane fasikai Allah ya kare wannan ana takdir Shi ne tafsirin ayar da take ƙarshen suratul ahqaf ranar kiyama duk yadda da kafiri ya dade in ya tashi zai ce Allah ma shi bai ma zo duniyar ba sa'atan min nahar ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha ce su ba su zauna ba sai dai daga bullowar rana zuwa hansi, ko kuma daga la'asar zuwa faduwar rana iya zaman su a duniya kenan duk ba sharholiyar da suka yi sun manta saboda azaba da suka gani wacce ba ta da iyaka azan Allahu ajarana Allah shi kare mu to sai kuma mu dawo tafsiri ramma ina muka tsaya jiya ya ibani alladina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun hmm. كل نفس رائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحت الذين ربهم يتوكلون Allah ya ce ya ibadiyar na amanu ya ku bayina masu imani inna arabi wasi'a lalle ƙasata tana da faɗi faɗi ya ya farhabu fa'budu ni kadai za ku ji tsoron da Allah Allah shi kadai ne abin tsoro duk inda kake ka ji tsoron Allah ولهذا لما ضاق على المترفين Makka don haka yayin da tsanani ya ƙuntata ga masu rauni a Makka zaman su a Makka faraju muhajirina ila ardil habasha sai suka fita suna hijira zuwa ƙasar habasha liyamanu ala dinihim dan su samu amana akan addininsu a can na ka kairar manzilai ne manzilaini shine sai suka samu mafi alkhairin masaukai guda biyu na ɗaya ashamatan najashi malik alhabashi habasha rahimahullah fa'awahum wa ayyadahum bi waje alahun suyuman bi biladihi ko shi najashi ya ba su mafaka ya ce su zauna har lokacin da suka ji zaman garin ya ishi su ya ce kuma duk wanda ya taba su shi ya taba ko kallon banza ka musu a zo a gaya mishi zai dau mataki a kanka kun ga da ya mutu banza Allah ya mishi sallah kun san ko ba karamin mutum ne yake mutuwa annabi ya sallace shi ba duk wanda ga annabi ya masa sallah dan aljanna ne sai Allah madaukakin sarki yace kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa sun mai laina turja'una sa'annan za a dawo da ku zuwa gare mu ji Allah wato ita mutuwan nan dole ce ko ka shirya mata ko baka shirya mata ba aina ma ta kunu idu aina ma ta kunu idu Mm. ko a ina kuke inji Allah ko ina kuka kasance idrikumul maut mutuwa za ta riske ku wa kunu fi da'atin lahi dan haka ku zama cikin yiwa Allah da'a wa haifu amarakum kumullahu ku zama kuna bin umarnin Allah wa huwa khairul lakum fa innal maut la budda minhu wala mahidata an ita mutuwa dole ne ba ta da magani kuma wallahi ba ta sallama ba wanda za a ce masa saura shekara uku ka mutu ba wanda za a ce masa saura shekara biyu ka mutu babu ba wanda za a ce ka shirya da yamma za mu zo babu kawai kamar yadda kake rufe idon nan ka tashi kana sa ran za ka tashi to in ka rufe idon kawai in ka buɗe mala'ika za ka ne وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ تقلبهم ce kowace al'umma tana da الله wa'adin ɗaukar ranta. Idan دلوك شنو أدن أو كرنت إذا a شيازو فإذا جاء أجلهم لوك ya zo, la yastakhiruna sa'atan ba a jinkirta musu sa'a daya gadi yastaqdimuna kuma ba za a gabatar lokaci bai ba Allah ka ba mu ikon shiryawa maganin mutuwa ɗaya ka shirya tsakaninka da Allah Kayi abin da Allah ya ce ka yi ka bar abin da ya ce ka bari ko shi ne maganinta amma ba wannan ba to ba ta da magani sai Allah ya ce zai na amanu Mm. غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Hmm. to wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyukan ƙwarai la nubawwi annahum min aljannati mu zaunar da su a cikin aljanna gurafan tana da benaye benaye bene akan bene ta jarimin tahtiha al-anharu kuma ƙoramuna gudana karkashin ta khalidina fiha suna masu dawwama a ciki Allah ka sa muna ciki ni'ima ajarul amilin ma dalla da ladan masu aiki kaga an ce mai aiki ashe wanda ya shantake baya aiki ba zai samu ba ko to aikin nan kuma ka sani na sani zan yi daidai gwargwado na za ka yi daidai ka kamar yadda kaga ana neman duniya wani ya fita tun safe ba zai dawo sai karfe tara na dare wani kuma ya fita karfe goma sha biyu ma ya dawo gida ko ko to haka ita ma lahirar haka muke neman ta wani ba zai taɓa yadda a yi jam'in azahar babu shi ba ba zai yadda a yi la'asar babu shi ba sai in larurar da ta fi ƙarfinsa wani ko za a yi azahar ɗin a yi la'asar ɗin a yi magariba a yi isha bai masa an yi ba ko kuma bai damu bai damu da sallolin ba bai yi so bai damu ba ya ta'allaka da imanin mutum sai Allah ce ce ni'imar hazihil guraf ma dalla da waɗannan benaye ajaran su zama lada ala a'malil mu'minina akan ayyukan mu'minai su waye mu'minan nan ga ya mana sifar su alladheena sabaru ala rabbihim sune waɗanda suka yi hakuri wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogara ga ubangijinsu kaji hakuri ya kunshi baka da shi kai hakuri karka ci hakkin wani haƙuri ya ƙunshi ka tashi kana da kasala da amaja amma saboda haƙuri ka tashi ka haƙura da baccin kai ta sallah ko kai ta karatun alkur'ani haƙuri shi zai sa a ce maka wane ya rasu ga kasuwa ka buɗe kana sa ran kwasomomi za su zo amma sai ka tuna kai yadda fa wannan nan ya rasu ni ma haka zan rasu wata rana kasuwan nan kuma gobe ma zan zo sai ka rufe kayanka ka tafi a yi jana'izar sadakai ka san wannan yana da wuya ko in ba ka san mutumin ba kuna da alaka da shi to kaga jana'izar ma muna zuwa ne dan alaka dan soyayya ko dan sanayya eh in na kusa da kai ne sai kaga in babban mai kudi ya mutu za ga manya manya masu kudi an raka shi da su amma idan talaka ne ya mutu sai irin mu zaka gani mu ne za mu raka shi a to ba mu ne ta talakawan ba mu irin mu za ka gani wallahi mu ne za mu raka shi amma in mai arzikin gaske ya mutu sai ka ga manya manya masu kuɗi sai ka ce yanzu dama waɗannan suna zuwa makabarta kuma wallahi in ba Allah ne ya nufi mutum da gyara ba ko ya zo makabarta ya ga an ɗau ɗan uwansa an saka a rami an binne an taho in ya dawo gida zai koma kan sharholiyarsa an taɓa wata rasuwa nan garin aka kai gawar wani mai kuɗi baya zuwa makabarta kuma in kai masa maganar mutuwa in ba yana jin nauyin ka ba sai ya mare ka Allah ba a mishi maganar mutuwa ka zo yana zaune kawai yana yana dan shakata ka ce wani ya mutu ko kuma na ji eh, ka mutuwan nan ya zami da ita ne a a kai da shi gaisuwa ta yanki to amma da wannan abokin shi ya mutu kuma ya fi shi kuɗi sai ya cika kuɗi a buɗin motarsa kawai ya je ya dinga kyauta a makabarta in ka ki karɓa ce kai karɓi. Kuɗi aikin banza ne Karɓi. Allah ka gafarta mana to mu yi hakuri ji Allah Allah zai nasabaru su ne waɗanda suka yi hakuri wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogara ga ubangijinsu sai ya ce wa ayyin min dabati wa ka'ayyin من To Allah yana so ya nuna wa ɗan adam girman tawakkali sai ya ce wa ka ayyin min dabbatin da yawa daga cikin dabba a doron ƙasa la ta hamilu rizqaha ba ta ɗaukar abin da za ta ci yau ta kai gida ta aji. Da yawa akwai halittu na Allah ƙwaya guda ɗaya ba zai ɗauka ya ajiye don gobe ki ba. saboda ya yarda goban ma akwai Allah in ya fita zai samu da Allah mu haka muke sai Allah ya ce Allahu yarzuquha Allah shike azurta ta wa iyakum da ku wa huwa as-sami'ul alim amin Allah shi mai ji ne kuma al'alimu masani Allah ya san wanda ya dogara da shi Allah ya san wanda bai dogara da shi ba Allah ka ƙara mana ƙarfin dogaro da gare ka wa qad zakaru anna al-ghuraba idha fa faqasa an firaqihi al-bayt kharaju wa hum bidun fa idha ra'ahum abawahum kadhalika nafara anhum ayyaman hatta yaswadda ar-rishu ci gaba ولئن سألتهم wani خلق السماوات Wala in sa’altahun kuma wallahi in ka tambaye su man halakar samawa ce wal arba, wa ya halicci samman bakwai da ƙasa, wa sakara shamsa wal ƙamara, wa yake hore gudan rana da wata, la ya ƙulun Allah, wallahi za su ce maka Allah ne. to fa anna da ta ake karkatar da su su kibin Allah wa annahu al-khaliqur raziqu li ibadihi ko Allah ya busudu rizqa Allah ya busudu rizqa liman yasha'u ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allah bi kulli shay'in alim to Allah ya busudu rizqa Allah shike yalwata arziki liman yasha'u ga wanda Allah ya so sai ka ga an buɗa masa can an buɗa can an buɗa can komai ya taɓa sai ya zama kuɗi min ibadihi daga bayinsa wa yaqdiru la kuma Allah ya kuntata ma wani ya fafata nan ya fafata nan ya fafata nan sai ka ganshi jiya yau to amma menene muka ɗauka arziki shi arziki akwai madi arzikin madi ne baka kuɗaɗe da gidaje da motoci da gonaki da dabbobi wannan shi ne madiyan amma ka gane cewa ba shi ba ne arziki arziki imani arziki ne tawakkali arziki ne ana ganewa ko aiki na na alheri arziki ne umarni da kyakkyawan aiki arziki ne hani da mummuna aiki arziki ne sallah arziki ce sadaka arziki ne azumi duk waɗannan arziki ne amma mutum ba zai gane wannan ba sai ya yi zurfin tunani an fahimta abinda muka ɗauka kawai arziki in an baka kuɗi shi ke nan za ka yi sharholiyarka ta duniya ba shi kaɗai ba ne arziki Allah ya raba hanyoyin arziki guda biyu kowanne da kafiri da musulmi kowa ya bi ɗaya hanyar sai Allah ya bashi amma wannan arzikin ba kowa Allah yake bawa ba sai wanda ya zaɓa a cikin bayi sai Allah ya zaɓe ka zai baka imani sai ya zaɓe ka zai baka tawakkali sai ya zaɓe ka zai sa ka zama cikin masu sallata sai ya zaɓe ka zai sa ka zama masu yin sadaka cikin masu sadaka sai ya zaɓe ka zai zama zai sa ka cikin masu yawan nafilfili sai ya maka arzikin wannan Allah ka ƙara mana wannan arzikin shi yasa ce Allahu ya bisu ɗin rizqa liman ya shawo Allah na yarwata arziki ga wanda yake so min ibadihi daga bayinsa wa ya qadiru la kuma Allah ya kuntata wanda ya so inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukkan komai komai Allah yana sanar da shi wala in sa'altahum wala wala in sa'altahum in ka tambaye su ya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kace musu man nazala minas sama'i ma'an wa yake sako da ruwa daga sama fa ahya bihi al ard kuma ya rayar da ƙasa bayan ta kekashe min ba'di mautiha bayan ta kekashe la yaqulunna Allah wallahi za su ce maka Allah ne kul to kace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bal aktharuhum la yaqilun ba haka ba mafi yawan su dai ba su da hankali ba sa fahimtar Allahu huwal khaliqur raziqul ibadihi wa muqaddiru ajalahum wa ikhtilafiha wa ikhtilafu arzaqihim wa tafawata bainahum wa minhumul ghani wal faqir wa huwal alim bima yuslihu kullam min. Allah shine mai bada arzikin Allah shi ya san wanda arziki ya cancanta a bashi arzikin Allah ya san wanda kuma talauci ne ya kamaci rayuwarsa sai a bashi a talauci saboda Allah ya fi so ya ganshi haka domin yana so ya samu rahama wani aka shi arzikin na rantse maka da Allah <laughs> ai wani ya samu kuɗi fitinanne ne eh to gara bashi babu eh ya fafata dai dan samu abin da zai ci kawai hakura amma in ya ga yana da gidajen sama yana nan ce kai ku kama mu wannan ku ja daure shi ku ja daure shi ku kulle min shi ni za ka ja da ni duk sai ya addabe ku anguwa to shi yasa sai a bar shi talaka sai ya zama mai ladabi sai ya zama mutumin kirki kila ma ya kira ya kira muku sallah a masallaci amma da zai kuɗi la hawla wala quwwata illa billah to shi yasa Allah shi ya san wanda ya cancanta ya azurta kuma ya san wanda ya cancanta a bashi da haka in kaga Allah ya barka haka ka ce alhamdulillah wallahi ka gode wa Allah kuma dama yadda ya yi mu ya ce ba kowa zai zama mai arziki ba wani zai bashi wani zai hana shi haka Allah ya tsara rabon sai a ba wani sai a ce to mutum kaza su ci a jikinsa sai a ba wancan a ce to kai ma muna so mutum 200 ko 300 duk su ci a jikinka haka Allah yake rabawa ya ce da zai ba mu arzikin gaba daya na bagaufil ardi da mun yi barna a doron kasa a to yanzu kana da trailer ina da trailer waye zai kwashe wani kashi a gida akwai ko har zai kwashe na shi. sannan kuma waye zai zo ya tuka maka taka trailer wa zai tuka maka idan kana tsoron barayi wa zai maka gadi shi ma yana da shi to shi yasa saboda rayuwar ta yi daɗi sai a ba wasu sai a hana wasu wannan nan da kaga an hana shi yana da daraja a gun Allah akwai ibrahimun naka'i wata rana ya ɗan dauko ɗan abu zai buɗe baki da ɗan fito da ɗaya tsokar nama guda ɗaya zai sa a bakin shi ya sha ruwa sai wata kyanwa ta zo ta kwace sai ya bi ta yace ina kyan wannan za ta je da naman nan yana binta yana binta sai ga ta zo kofar wani rami sai ta ajiye naman sai ta tafi sai ya tsaya yana ta kallo yana ta kallo can sai ga wani maciji ya fito duk idanuwansa an kwakule ba ido sai ya ɗau wannan naman sai koma rami kaga Allah sai ce na godiya ta tabbata ga Allah da yake azurta abokanan gaba su ciyar da 'yan uwansu akwai shiri tsakanin maciji da kyanwa amma ita take daukar abinci da kai masa saboda ya makanci duk inda ta samu sai ta kawo to arzikinka in Allah ya kaddara yadda kyan wannan ta dauna man nan ta kai wa macijin nan ana yana rami idan sa baya gani ba zai iya nema wa kansa ba to haka kai ma Allah zai kawo maka sababbin arziki in ya kaddara kana cikin masu shi amma in ya kaddara ka baka cikin masu shi duk tsalle-tsallen da zaka yi haka zaka dawo ka Allah ka gafarta mana sai ce wa ma hadhihi alhayatu dunya

wa inna daral akhirata lalle gidan lahira lahiyal hayawan nan rayuwa take law kanu ya'lamun da sun kasance suna da sani da sun nemi rayuwar lahira ta kowane hali ita ce alhayatu da'imatul haqq ita ce rayuwa ma ta gaskiya allazi la zawala laha wala inqida ba ta gushewa ba ta karewa bal hiya mustamirratun abadal abad tana dogewa ilal abad kana cin aljanna ba ranar da babu kai ba ranar da aljannar babu ita an shiga kenan dimun da'imu, Allahumma ja'alna minhu sun ba ka bar ta'ala anil mushriki da sai kuma Allah ya sake ba mu labarin mushrikai da yadda suke sai ya ce wala in hum ko haka ne fa idza wajibu bil kulli فلما Allah ce fa'iza rake bufin fulki, mushirkai idan suka hau jirgin ruwa, da'awun Allah mukulisi na lahuddin sai su ta roƙon Allah, Allah ka ƙarƙakar da mu, Allah ka tseratar da mu, Allah ka samu sauka lafiya. Falan ma na jahun ilalbari lokacin da Allah ya tseratar da su zuwa tudu, ya za mu da kuma su ce, kai direban nan ya iya tuki. Ba dan direban nan ƙwararre ba ne, damun dulmi. Kaga an koma shirka. Amma lokacin da jirgin yake tangantangan a cikin ruwa, to kawai an yadda Allah ne zai iya kubutarwa sai Allah ce li yakfuru bima atainahu Allah ce don su kafirce da abin da muka ba su kuma su ɗan ji daɗi Allah ce fa ya alamu e eh, ku ɗan ji daɗi da ɗan abin da muka ba ku na rayuwar duniya amma za ku sani in lokaci yayi a ah, to kai in ba dan Allah ya ga dama baka kafircewa Allah kuma ka ji daɗi a duniyarsa duniyar tasa ce lahirar tasa ce zuciyarka shi ya halasta maka ita shi ya ga dama ta zauna lafiya in ya ga dama sai a ce wannan na da ciwon zuciya ko ba haka ba huhunka Allah ne ya baka lafiyar in Allah ya ga dama sai a ce huhunka ba kyau ka ba kyau ko ba haka ba wannan shi ya fi sauki a gun Allah amma aka baka lafiya aka baka ji aka baka gani aka baka tunani da kwakwalwa mai kyau ga hannaye ga kafafuwa kuma aka baka yanci kuma ka je ka saba wa Allah kuma ka dawo ka kwanta lafiya ka tashi gobe ma ka ci gaba da barnarka kuma ya kyale ka to fa saufa ta'lamu za ku sani inji Allah aw lam yarau aw lam yarau anna ja'alna haraban aminan wa yatakhaffafu an-nas min hawlihim awalam ya وبنعمة الله ba أولم يروا شن بس غني بني أنا جعلنا حرما آمنا mu muka sanya wannan harami na Makka ya zama wuri ne na amincewa wa ta an-nasu min Ga shi ana ta kai wa mutane hari a kewaye da su amma maka Allah ya tsare ta ba mai kawo mata hari amma bilbaɗi shin ga ɓarna ne nuna suke imani wa bi ni'matillahi yakfurun kuma da su kafircewa ni'mar Allah wani irin hankali ne da su ga ɗakin Allah nan makka su ke kewaye da shi Allah yana cewa man dakhalahu kana aminan ko fawun fi amnin azimin suna cikin aminci mai girma wal arabu hawlahu yunhabu ba'dhum ba'dhan larabawa ko yau akai wannan hali, gobe a ci dukiyar wannan suna ji wa yaqtulu ba'dhum ba'dhan sashi suna ta kashe sashi amma sai Allah ya ce musu li ilahi quraish saboda sabon ƙurayshawa to shi ne Allah ya ce afa bil badil yu'minuna yanzu da waɗannan gumakan da bautar gumaka ne suke imani amma da wannan ni'ima da Allah ya musu ta zaman lafiya da cin arziki suke kafircewa afakana shukurhum ala hadhihi ni'mati al'azima an ashraku bihi mai yanzu maimakon wannan ni'ima da kowa yake zuwa daga kasashe daban-daban ya zo ya dawashi sai ya biya su kudin hayan daki sai ya biya kudin komai shine kuma za su bar Allah subhanahu ta'ala su kama wani shi kusa ita ni'ima masifa ce ko in za kun ga ita Saudiya akwai abubuwa da dama na ni'imar Allah da ta manta da su duk da Allah ya bata malamai tsarkakan malamai masu tauhidi waɗanda ba su yadda da kashirci da shirka ba to amma duk lokacin da ni'ima ta yi wa mutane yawa to sai kaga wasu kuma sun bauti wasu kuma ni'imar sai ta zama sanadiyar ƙara shirya da imani tare da su mun kusan kaiwa sura bari mu kai sura sai mu tsaya ko Mm-hmm. <laughs> أليس في جهنم مطوى للكافرين ومن أظلم باب ونمفي ذلك ممن افترى على الله كذبا daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah aw kazzaba bil haqi ko aka karanta masa alqur'ani ya kareta lamma ja'ahu yayin da alqur'ani ya je masa ko kuma yayin da gaskiya ta je masa don shi gaskiya an ce gaskiya a shi namiji ne a larabci alaysa fi jahannama maswal lil kafirin shin ba jahannama shin ashe jahannama bata isa makoma ga kafirai ba ta zama abin sakawa gare su sai ce wallazi jahadu jahadu fina hmm. to kaga suran mata zo daidai da <laughs> zina jahadu waɗanda suka yi jihadi fina saboda addininmu lana hadiyannahum subulana lalle za mu shirya da su tafarkin mu ji Allah wa inna Allah la ma'al muhsinin kuma lalle Allah yana tare da masu kyautatawa dan uwa musulmi daga cikin aikin da Allah yake kaunar bawa in yayi akwai sadaka sadakan nan Allah yake ce ba abinda idan aka zo zari maka rai za ka yi burin a barka ka zo ka yi sai sadaka Allah ramma ka san ayar wa anfiqu mimma ya min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi lawla hmm. fa yaqula rabbi lawla akhrajtani ila حميد فأصدق فأصدق وأكون Allah ya ce wa an fi uku bayar ku ciyar mai mara zakanakun daga abin da muka azurta Kudu shi min ƙabli an yi a ciye tun kafin wata rana ko ta zo min ƙabli an yi a tiya a hada kumul mutu tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku kowane ɗayanmu ya san akwai rana mutuwa shi to idan mutuwa ta zo wa mutum faya kula sai ce rabbi ya ubangiji laula a kartani da za ka jinkirta mu ba don ne sallah ba ba don ne azumi ba ba don ne hajji ba ba don na bi iyaye ba ba a'a laula a kartani ila ajalin karibin kaɗan dan jinkirta min zuwa ɗan wani lokaci ƙanƙani fa sadaka sadaka zan yi sadaka zan yi da wannan ayar ne malamai suka ce sadaka tana da tasiri lokacin fitar rai don da ba ta da tasiri da wanda ya zo mutuwa wani aikin zai nema a bar shi ya yi ba sadakar ba to amma sadaka tana da tasiri a lokacin fitar rai don haka sai bawa ya ce a sadaka a bar ni in yi sadaka wa kun mina salihin zama cikin mutanen kirki saboda haka yau kwamitin tafsir ya ce a sanar da ku zai nemi taimako kuma taimakon nan ni shawarar da nake bayarwa su ɗan kwamitin su fara mu gani